Taron ƙungiyar ECOWAS karo na biyu wanda an ka gudanar da shi a tarayyar Najeriya a yau da safen nan inda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi bayani dangane da juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Jama'a masu bibiyan mu da sauraron mu barkan mu da yau. barkan mu kuma tare da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da muke. yanzu yanzu ne muke samun labarin cewa taron kungiyar ecowas karo na biyu wanda an ka gudanar da shi a babban birnin tarayyar najeriya abuja inda wannan taron da an yi shi ne karo na biyu domin a ga yadda za a walwale wannan matsala ta juyin mulki a jamhuriyar nijar sai dai har yanzu ba a ciwo kan wannan lamari ba na juyin mulki a kan jamhuriyar nijar wannan taro dai da an ka gudanar da shi a yau a cikin ƙasar Najeriya inda Bola Ahmed Tinubu ya yi ƙoƙarin tursasa hukumomin tsaro na ECOWAS domin su je su yi aiki da ƙarfin iko domin su kwato tsohon shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohammed. Sai dai wannan zaman da har yanzu ba a bayyana abubuwan da an ka tattauna ba dangane da wannan zama wanda an ka yi a cikin tarihin Najeriya Abuja. Kamar yadda wasu labarai suka zo muna bisa wasu shafuka na sada zumunta inda mun ji labarin cewa an yi zaman taro har yanzu dai ba a hidda sanarwa ba dangane da wannan taro da aka yi dalilin wannan juyin mulki na jamhuriyar Nijar. Sai dai mun samu ƙarin bayani bisa wani babban shafi na ƙasar Najeriya inda ya wani muna wannan labari wanda za mu ba ku a yanzu. Inda mun ka samu labarin cewa a cikin zaman taron da an ka gudanar a yau a cikin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda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 wani tsohon ɗan ta'adda kuma tsohon minista a jamhuriyar Nijar inda muka samu labarin cewa ya ƙirƙiri wata sabuwar ƙungiya ta 'yan ta'adda a yayin da dai labarai suka zo muna a jamhuriyar Nijar inda muka samu wannan labari shike ta shawagi bisa shafuka na sada zumunta inda wannan tsohon minista a jamhuriyar Nijar ya ƙirƙiri wannan ƙungiya ne domin a yaƙi wannan sabuwar gwamnati wadda aka kafa a jamhuriyar Nijar wadda aka gwabce ta dimokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar kamar yadda dai labarai suka zo muna cewa inda a yanzu halin da ake ya rarraba ma al'umma da dama makamai domin a je a yaƙi sannan sabuwar gwamnati wadda aka kafa ta sozawa. Risa Bula ya kasance tsohon minista a jamhuriyar Nijar a yanzu halin da ake ya kawo wata sabuwar ƙungiya ta 'yan tawaye a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda labarai suka zo muna cewa inda ya rarraba ma matasa bindigogi domin a je a yaƙi don a kawar da wannan sabuwar gwamnati wadda aka kafa a jamhuriyar Nijar. Sai dai har yanzu hukumomi na jamhuriyar Nijar su dai ba su ce komai ba. To a tarayyar Najeriya za ku ji cewa Shugaba Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙungiyar e-, ECOWAS za su yi wani babban zama domin a ƙara tattaunawa bisa ga lamarin da ya shafi jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuka sani bayan lo'adin sati biyu da ƙungiyar ECOWAS ta miƙa ma su hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar waɗanda suka yi juyin mulki domin su gaggauta miƙa mulki ga tsohon shugaban ƙasar Nijar sai dai hukumomin jamhuriyar Nijar sun yi burus da wannan magana inda hakan ta sa hukumomin ECOWAS sun kai tura wakilai kala-kala domin su samu su gana da hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar inda dai ba su samu cin nasara ba bisa ga wannan zama da suka yi da hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar. ni dai an samu wasu har zama ma ba su samu sun ka gana da shugaban ƙasar Nijar wanda ke kan karaga mulki a yanzu. hakan ta sa ƙungiyar ecowas a yau ta tattake cewa za ta yi wani babban zama domin ta ga yadda za ta yi amfani da ƙarfin iko wajen cetowa wannan mulki na tsohon shugaban ƙasar nijar Bazoum muhammad kamar yadda labarai suke ta shawagi bisa shafukan sada zumunta inda mutane da dama ne ke ganin cewa ecowas ba ta isa ta je ta yaƙi duniya ba jamhuriyar nijar ta kasance duniya yanzu halin da ake inda hukumomin ECOWAS ba za su iya yaƙa jamhuriyar Nijar ba. Kamar yadda dai labarai ke ta shawagi bisa shafukan sada zumunta na ganin cewa hukumomin jamhuriyar Nijar da su su tabbatar da sun miƙa ma tsohon shugaban ƙasar Nijar bazu muhammad wannan kujera mulki a jamhuriyar Nijar. ‘Yan uwa masu bibiyan mu da sauraron mu ana muka kawo ƙarshen wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau. Sai kuma idan mun kamo ku wani labari nan gaba. Ku ci gaba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 hukumomin tsaro da dama a cikin jihar Tilibiri kamar yadda labarai sun ka zo mana cewa inda dai akwai wasu mutane ke ganin cewa wayannan 'yan ta'adda ne sun ka zo sun kai wannan aiki a cikin jihar Tilibiri. Su dai hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar sun bayyana ma manema labarai da cewa wannan jirgin dai na kasar Faransa ne wanda ya zo ya yi keto sararin samaniya ta jamhuriyar Nijar ya zo ya bugi hukumomin tsaro a cikin jihar Tilibiri. Lamarin dai ya yi sanadiyar hallaka mutane da dama a cikin wannan ƙauye na na Samira, kamar yadda labarai sun ka zo mana cewa inda har yanzu dai ana ta bincike domin a ƙara tabbatar da cewa hukumomin Faransa ne sun ka aikata wannan aiki a cikin wannan daji na Samira. Kamar yadda labarai sun ka zo mana cewa inda hukumomi na jamhuriyar Nijar har yanzu sun yi tsayinsu ga magana guda da cewa wannan jirgin Faransa ne. 'yan ta'adda masu shawagi a cikin wannan daji har yanzu ba ta samun labarin cewa ga 'yan ta'addar da ke amfani da jirgi drone domin su je su hallaka hukumomin tsaro ko kuma wasu 'yan farar a cikin yankunan jamhuriyar Nijar. Bayan juyin mulki da an yi a jamhuriyar Nijar ne hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar sun rufe hanyoyin ƙasa da na sama domin ba sa son abubuwan da ya shafi ayyukansu a wannan lokaci. kamar yadda labarai sun ka zo muna cewa inda wannan wuri dai ƙauyen inda aka kai wannan hari kamar yadda labarai suke shawagi a cikin shafuka na sada zumunta wannan wuri yana da yana da ma'aikata kimanin dubu biyu da ake haƙo zinariya ga wannan wuri sai dai akwai turawa inda su ma kansu karan kansu suna amfani da wurin domin su amfani su ɗibi zinariya inda wannan wuri dai har haƙon jirgi akwai haƙon jirgi wanda suke sabka su yi aiki kuma su ɗauki kayansu su koma inda sun ka hito. Tsohon ministan jamhuriyar Nijar Risa Bula ya kafa wata ƙungiya ta 'yan tawaye a jamhuriyar Nijar domin a yi yaƙin wannan sabuwar gwamnati wadda aka kafa ta jamhuriyar Nijar kamar yadda labarai sun ka zo muna cewa inda sun kafa wannan kungiya ne domin su yaƙi wannan sabuwar gwamnati dole sai an maido tsohuwar gwamnati wadda ta shuɗe kamar yadda labarai sun ka zo mana. Risa Bula ya kasance tsohon ɗan tawaye tun ba yanzu ba a lokacin da inda a yanzu kuma ya ɗauki makamai kuma ya rarraba makamai da matasa na jamhuriyar Nijar domin a yaƙi wannan sabuwar gwamnati wadda aka kafa ta hukumomin tsaro ta jamhuriyar Nijar. 'Yan uwa masu bibiyan mu da sauraron mu ya kuke ganin wannan lamari na Risa Bula tsohon minista kuma tsohon ɗan tawaye a jamhuriyar Nijar a yanzu yadda ake ya koma tawaye ya rarraba makamai ga matasa a cikin wani yanki na jamhuriyar Nijar domin dole-dole yana son ya tursasa wa'annan hukumomin jamhuriyar Nijar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 ya yi ma wannan sabuwar gwamnati addu'a kuma ya yi ma jamhuriyar Nijar addu'a gaba ɗaya da kuma ƙasar Najeriya gaba ɗaya ya ce Allah Ubangiji ya ba mu zama lafiya tsakanin ƙasashen guda biyu kuma ya ce Allah Ubangiji ya ƙara tsare wannan sabuwar gwamnati wadda aka kafa a jamhuriyar Nijar.